صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مازن حاتم تراك أقول أو قرآني من باب أجي أتفكو أجدا أشقى مكتبة لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا الأتبر watan ramadan yana da kwana goma sha shida alif ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau tara ko haka ne tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai miladiya yau insha Allahu za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu safati بسم الله على رمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون يكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون بارك الله فيك <coughs> na ba alaramma ya karanta mana don ƙur'anin ya ratsa zukatanmu da wannan karatu nasa mai shiga zuci Allah ya saka masa da alkhairi <coughs> suratu safati wannan shine sunan surar mai albarka <coughs> ah, ko kuma suratu safati wannan shine sunan da malamai suka yi ittifaki a kansa ah, an ambace ta da suna asafati ne saboda ta buɗe da rantsuwa da Allah ya yi da mala'iku da suke yin sahu-sahu an samu wasu sun kiraye ta da suna suratun zabi to amma kamar yadda imam suyuti a cikin al'itkan ya kawo ya ce wannan yana buƙatar dalili kuma babu wani dalili ingantacce da ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da suna suratul zabih ah, an saukar da ita a makka bittifaqil mufassiri kuma <coughs> ita ce sura ta bakwai daga suratu yasin sai ita sai kuma suratu dawud alaihi salam ko kuma suratu sa'd ya tabbata a cikin <clears throat> masahif na madina ana kiranta da suna suratul yaqatin saboda a cikinta an ambaci kalmar al-yaqatin wanda yaqatin din kuma yana nufin jinsin dima ko kabewa ko kankana ko mushmush ko shammam irin wa'in abubuwan ah, ta sauka a jerin sauka ita ce ta hamsin da shida ta sauka bayan suratul an'am aka saukar da an'am gaba ɗayanta dama ita gaba ɗaya aka saukar da ita to sai aka saukar da suratul safati bayan safati kuma sai aka saukar da suratul luqman ah, tana ɗaya daga cikin surorin da ake kira al-masani wanda Allah subhanahu ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su a madadin injila baki ɗaya kamar da makaranta a cikin suratu yasin da muke bayani game da abin da ya shafi falalata baya ga cewa tana cikin suratu baya ga cewa tana cikin suwarul masani to kuma da wahala ka samu wani hadisi ingantacce na falalatta ita kadai da kanta galibi abin da ake rawaitowa game da falalar surorin alkur'ani kamar yadda muka faɗa yawanci yana cikin jinsin abin da bai inganta ba kamar yadda muka kawo a doguwar muƙaddima da muka yi a tafsirin suratu a suratu yasin ba lalle ne sai mun ta maimaitawa duk lokacin da muka zo bayani ba amma dai an rawaito maganganu da yawa game da abin da ya shafi falalarta ita da kanta ita wannan sura suratu wasafati ko kuma suratu safati ah, sai dai babu wani dalili kacokan da ya inganta za a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tana da dan alaka da suratu yasin dangane da abin da ya shafi zubi <coughs> suratu yasin kaman suratul a'raf bayan suratul anfal kamar suratu shu'ara bayan suratu al-furqan Ah, za ka ga duka suna bayani ne akan abin da ya shafi mutanen da suka gabata sai kamar surar gaba ci gaba ne na surar baya a nan za ga Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu yasin ya ce awalam yaro na ahlakna qablahum min alquruni annahum ilaihim la yarji'u la yarji'un to sai kaga kamar ƙarin bayani da ciko a cikin suratu suratu safati aka bada labarin annabi nuhu فلقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أكبر العبارة النبي لوط أكبر العبارة النبي يونس آه، آه، النبي إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم أكبر العبارة النبي لوط آه، وإن لوط لمن المرسلين أكبر العبارة النبي إلياس وإن إلياس لمن المرسلين سنة لوط سنة أكبر العبارة يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون za ga kamar ci gaba ne suna da alaƙa da juna ubangiji subhanahu wata'ala ko da ke waccan karatu da malam ya mana karatu ne ga mamme yana da kyau mu sake jin darasi na farko ayoyi biyar na farko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم صفا فالزاجر فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق تؤمن جدي سبحانه وتعالى يتي wasafati safa ina rantsuwa da asfafati masu jeruwa su yi sahu saffan wato <coughs> jeruwa da daidaita lokacin da suke yin sahun alwawu a nan wawul ƙasam ce sai kuma saffan kuma sai zama fa'uli ne mutlak domin ƙarfafa ma'anar asfafati din. sai zama Allah subhanahu wata'ala ya rantse da wa'yansu da suke jeruwa su yi sahu to su waye masu jeruwa su yi wannan sahun to anan ne kalmomin malaman tafsiri suka sha bamban wajen faɗar mai ake nufi da as-saffat sai zama an aja sifar amma an goge sifar an goge wanda ya sifantu da sifar hudifa al-man'ut wa uqima an-na'tu maqamahu ina rantsuwa da suwana da suke yin sahu to suwaye suwana to malamai sun kawo tawili daban-daban magana ta farko aka ce mala'iku ne da suke jeruwa su yi sahu wajen bautar ubangiji su subhanahu wata'ala wannan shine abin da malamai da yawa suka faɗa kuma wallahu alam shine fi zama daidai musamman idan ka kalli ragowar sifofin za ga sun dace da mala'iku kuma ba ta ake cewa wa wa ba sai a ce fa fa fa tunda in ka ga an sa fa to ɗori ne akan abin da ya faru a farko fati saffa ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke jeruwa su yi sahu lokacin da suke bautar ubangijinsu to ya tabbata cewa mala'iku daga cikin ibadunsu na zahiri akwai jeruwa da sahu wajen bautar ubangiji subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata a cikin sayi musulun daga huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa fuddilna ala nasi bi salasin mu musulmai wannan al'umma an ɗora mu akan mutane an fifita mu da su da abubuwa uku abu na farko shine ju'ilat sufufana ko ji'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika sahun Allah ya sa shi kamar sahun mala'iki. ba wata al'umma da Allah ya umarce ta da ta yi ibada kuma ya ce ta dinga yin sahu lokacin ibadar kamar mu a wajen yaƙi da kuma a wajen sallah waju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan kuma Allah ya sanya mana ƙasa a ko'ina ina mu iya yin sallah ba wai kun ga kaman su kiristoci sai sun shiga coci za su iya bauta in bauta ta kama su ba su yi ta a ko'ina ba yahuda sai sun shiga hasumiya sauma'a ko bi'a amma mu duk inda sallah ta kama ka ko ba a gina masallaci a wajen ba ko a ina ne kai in ya zanto wani dalilin ya sa mutum a kurkuku yake kai in ya zanto wani dalilin ya sa mutum a coci yake misali wani dalilin ya sa ya shiga ciki ya buya a cikin coci lokacin sallah in ya kalli gabas zai bauta wa Allah waju'ilatil ardu kullaha waju'ilat lana al-ardu kullaha masjidan waju'ila lana turabuha tahuran kuma Allah ya sanya mana ƙasa ta zama mai tsarki ba wata ƙasa da ba ta sallah ko ba wata ƙasa da ba ka yi ba ka yi najasa ba idza lam najid al-ma'a idan ba mu samu ruwa ba to anan mahallin shahid shine waju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika wannan ya nuna ashe mala'iku kowa ya sahu to wato kwaikwayon mala'iku yayin ya tabbata a cikin yau muslim da sunan nasa'i da sunan ibn maja daga jabir ibn samura ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka ala tasuffuna kama malaikatu inda rabbihim ba za ku yi sahu ba yanzu a sallah ku jeru kamar yadda mala'iku suke yi a wajen ubangijin su sai suka ce wa kaifa tasuffu malaikatu inda rabbihim ya mala'ikun suke yi a wajen ubangijin su qala sai ya ce manzo Allah alaihi ya ce yutimmuna sufufal mutaqaddima suna fara cika sahun gaba bayan da za a ka zo ka tarar da an ja sahu a baya ba a cika na gaba ba wai tarasuna fi kuma suna jeruwa a sahu da haka shi yasa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo akan daidaito in za a yi sallah kafin manzala sun a shiga sallah sai ya ce tarasu ku jeru istau ku daidaita sawu sufufakum ku hada ku jatta sawunku e itadilu ku gyara in wani yayo gaba wani yayi baya to a zama duk ɗaya ne kan wani kirjinsa ya mokaɗo ciki wani kuma nasa ya baya shine i'tadilu hadu bainal manakibi ku jera alkafaɗinku suddul khalal idan akwai gab akwai gaba a ciccike wannan sune kalmomin da manzo sallama yake amfani da su yana cewa kuma atimmu saf atimmu sufufa al-awwal fal ku fara dinga cika sahu a fara cika na farko sannan sai wanda yake gaba da shi kar aje nan mutum hudu can baya kuma mutum biyar a'a sai in dai mutum hudu na farkon zai ci amma in dai zai ci mutum biyar shida bai halatta ku fara na biyu ba sai kun cika shi haka mala'iku suke sannan mazala sallallahu alaihi wasallama yana cewa wani lokaci yake cewa yake nuna a fara cika sahun dama wanda ya nuna haka mala'iku suke sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yusalli ala mayamin sufuf Allah yana yin addu'a ga wayanda suke a ɓangaren dama na ka shi yasa malamai suka ce to abin da wannan yake nuna wa cewa lallai da mala'iku ake ubangiji wata ala ce wasafati saffa ina rantsuwa da mala'iku masu jeruwa su yi sahu na disfad eh kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsusun alladhi russa tamma tarsisuhu wa asbaha marsusan bima'na qa'im ala usulihi mustawin laysa bimuwajjin Shi ne ma'ana abin nan to a nan <clears throat> kalmar sahu duk inda take tana da kyau kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul hajji yana ba da labarin raƙuma sai ce walbudina والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Allah ya ce raƙuma mun hore muku su su zame muku cikin abubuwan da suke nuna alamar bautar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ke cewa al-budna ja'alna halakum min sha'airillah fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa lokacin da suke jera a sahu sahu ku ambaci sunan Allah sanda za ku soke su haka Allah subhanahu wata'ala ke cewa walillahi yasjudu man fis samawati cikin suratul nur ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وقال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون الله يشو آه، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات آه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض ba cewa duk abin da yake sama da ƙasa yana tsarkake ubangiji bai ne masa tasbihi na mutane da mala'iku da aljanu sai Allah ce wa tsairu safat da tsuntsaye ma sun yi sahu-sahu kullum kada alima salatahu wa tasbiha Allah ya san yadda kowa yake ibadarsa da yadda kowa yake tasbihinsa to anan kun ga kenan abin da ake nufi da wasafati sune mala'iku waɗanda suke daidaita sahu a gaban ubangijinsu kuma daidaita sahu wani abu ne wanda yake mai kyau wanda ake umartar bayi su yi kuma ubangiji subhanahu wataala ya faɗi irin su kansu mala'ikun yadda suke daidaita sahun kamar yadda yake cikin aya ta 165 a cikin ita wannan sura malam karanto mana ita aya ta 165 a ko karanto wannan ta 164 a cikin suratul safat wa inna وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون kaga mala'iku suka ce wa inna lanahnu safuna mu dinnan mun kasance muna daya a cikin sahu sahu sahu kuma wa inna lanahnu almusabbihuna mun kasance muna tasbihi muna muna muna tsarkake ubangiji to Allah ya ce wa saffati sai Allah ya ce mai fazzajirati zajira ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke koro girgije suke zabura girgije lokacin da aka umarce su su tsula maka bulala domin su kora shi daga inda yake zuwa inda Allah subhanahu wata'ala zai zubar da ruwa girgije shine hadarin da yake sama wanda shine yake zama sanadiyar zubar ruwa ubangiji subhanahu wata'ala yana turo mala'iku domin wato su koro wannan girgijan domin a saukar da ruwa to zajar sahab ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin da aka fassara fazzajira ta zajira kenan amma asalin azzajaru shine a kwadaitar da abu domin kin yin abu ko kuma domin yin abu ta yanda idan aka bi masa wannan ɗabi'ar ta kwaitar da shi ɗin zai zama ba zai yi jinkiri ba zai zo da abin da ake so to anan amma abin da ubangiji yake nufi da ta min mala'ika su ne almusakharati a wayanda Allah subhanahu wataala ya hore musu domin umartar halittarsa domin aikata abin da Allah yake so su aikata kamar girgije da iska <coughs> Allah ya halitta girgije ya halitta iska amma ya yi girgijen a kuma ba a nan zai saukar da ruwan ba to zai umarci mala'iku da su zo da bulalai su dinga tsulawa wannan girgijen suna zaburarsa domin ya je inda za a saukar da ruwa to sai Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da wa'annan mala'ikun wazzajira ta zajira fattaliya ta zikira Allah ce ina rantsuwa da masu karanta zikiran wato ambatuna <coughs> zikiran dinnan zai iya ɗaukar ma'anoni daban-daban ce ma'anonin da zai ɗauka su ne ma'ana ta farko shine wato masu karanta wahayin Allah subhanahu wata'ala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama ko zuwa ga annabawa shine asalin tilawa ko kuma ya zanto at-taliyati ay alladhina yatluna adh-dhikra ala ba'dihim ba'dan kamar yadda yake cikin hadisin annawas ibn sam'an Allah ya kare yadda a gare shi cewa idan Allah ya tashi zai yi wahayi hadisi yana cikin musnad to in Allah zai yi wahayi wahayin da ba na ƙur'ani ba misali kamar Allah zai saukar da bajas ɗin abin da zai faru a gobe to abin da yake faruwa shine to da zarar Allah ya yi niyyar yin wahayin sai cikin ƙudurarsa da iradarsa sai sama ta ɗauki bindiga aka zata sama'u bin rajifa tun daga saman bakwai har zuwa sama ta ɗaya sai su dinga rugugi a ta yin kwaran kwatsa rugu to duk wani mala'ika da yake sama sai ya suma ba wani mala'ika da zai zama kuma yana motsi to sai Allah subhanahu wata'ala ya kinsa ra'ayin zuwa ga jibrilu wahayin kai afwan to sai ya zama fa yakunu awwala man yarfa'u ra'asahu jibrilu ko fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibrila sai jibrilu ne sai ya fara dagowa in ya dago kawai sai ya ji ya gane me Allah ya ce Allah ya ce wani zai yi kuɗi misali Allah ya ce za mu shiga aljanna Allah ya ce wani zai yi kaza duk bajet ɗin an gama da shi to yanzu me ya rage wa jibrilu sai jibrilu ya sauko sama ta bakwai yana zuwa sama ta bakwai gaba ɗaya mala'ikun sama ta bakwai sai su tashi suna farkawa sai su ce ma za ƙala rabbuku me Allah ya ce sai mala'ika jibril ya karanta abin da Allah ya ce Allah ya ce na zai kaza Allah ya ce na zai kaza Allah ya ce na zai kaza sai ce lallai ubangiji ya faɗi gaskiya domin shine masani kuma mai ba da labari ƙwararre gwani to sai kuma mala'ika juli ya sakko sama ta biyu a sama ta shida su ba mala'ikun sama ta shida sai su tashi sai su ce mai Allah mai ubangiji ya saukar ce ubangiji ya ce kaza su ma sai su tsara su yaba haka har sai an zo sama ta ɗaya to a daidai lokacin ne aljanu su kuma kullum suna fita farauta wannan zai hau wannan wannan zai hau wannan wannan zai hau wannan har sai sun je duk da sama ta ɗaya inda suna iya jiyo tasbihin mala'ikun sama ta ɗaya to mala'ika yana zuwa sama ta ɗayan kuma group ne na aljanu suke yi Aljanin duk duniya ne wani haɗin gwiwa ne na aljanin duk duniya ba wai aljanun nasibina daban da aljanin babila daban da aljanin afkara daban da aljanin kaza ba duka aljanin duniya ne to wannan ya hau kan wannan ana zuwa sama ta ɗaya to duk abin da yake faruwa a sama ta ɗaya suna bi saboda kun san su ƙudirar aljanu wajen ji ba irin tamu ba su watakila aljani zai iya riska abin da namiji ba zai iya riska ba ko ba gaskiya ba lalla aljani zai iya ganin takun mala'ika Allahu alam ba da wani dalili ko hujja akan haka amma dai nassin ya tabbatar da za su iya jin sautin mala'ika kuma aljani ya san ba sa'an mala'ika ne ko ko bahaushe ai yana faɗa wata magana ce in an yi wani abu ya ce rigiji gabji kenan sai ce wai aljani ya ga mala'ika <laughs> ko bahaushe tun da ya taso ya san mala'ika ba wasa bane Eh, za ka biya ce ai takun mala'ika daban da na kowa in yana so ya kirari ko ya cika baki mana <laughs> kazan dai duk girman takun mutum ɗan <laughs> mala'ika ya zo taka nasa ba wanda zai daidai da nasa to to a lokacin su nan aljanin sai su jiwo mala'iku suna cewa za a yi kaza za a yi kaza malam hamza zai gama ɗinkinsa gobe malam abdullahi zai siyar da kayansa gaba ɗaya alhaji wani zai yi kaza wani zai kaza wuf suna jiyowa to sai a yi ta transmitting ɗin magana sai na ƙasa ya gaya na sama to za mu zo mu ji yadda ake jifan aljanin lokacin da suka yi haka shi yasa ubangiji subhanahu wataala ke cewa wala tanfa'u shafa'atu hu wala tanfa'u shafa'atu hu illa liman adina حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim sai lokacin da aka yi aka firgita zukatansu suka suma in suka farfaɗo, to ƙalu ma za qala rabbukum sai tambaya ce mai ubangiji yace ƙalu sai mala'ikun sai alhaqu sai su karanta wahayin ubangijin sai su ce eh, lalle gaskiya kenan ubangiji ya faɗa to wannan shine tilawar zikirin wannan kaga ai ba kananan mala'iku bane ko sai Allah ya rantse da su ya yace fattaliyati zikra ina rantsuwa da mala'iku masu a karanta wahayi lokacin da ake saukar da shi ko kuma mala'ikun da suke karanta alkur'ani wannan ita ce rantsuwar kuma rantsuwa ce da mala'iku masu girma wanda insha Allah za mu yi darasi akan mala'iku domin ƙara ƙarfafa imaninmu akan mala'iku a can ƙarshe inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa waje alubainahu wa bainal jinnati nasaba wala qad alimat al jinnatu aw inna illa safu safuna ɗina mun zo insha Allah sai yi yi bayani su kuma aljanu a insha muna da darasi a ayoyi biyu can duhura walahum azabun wasif da kuma can waje a wa bainal jinnati nasaba wala qad alimatil jinnatu innahum la to jawabin rantsuwa shine inna ilahakum la wahid lalle abun bautar ku guda ɗaya ne ba wani wanda in aka bauta Allah kuma za a bauta masa ko an bauta masa a bauta Allah duk wanda ya tsallake Allah ya bauta wani to ya yi shirka wanda ya bauta wa Allah ya haɗa Allah da wani to ya yi shirka abin bauta nawa ne ɗaya ne tak shi kaɗai ake wa sallah shi kaɗai ake roƙo ba ka zuwa ka je ka roƙi wata halitta ba Allah ba akan abin da Allah ne yake da ƙudura a kai ba a zuwa a roƙi mala'ika ba a roƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon bayan Allah nagari ba a roƙon bishiya ba a roƙon gunki ba a roƙon dutse ba a roƙon son zuciya ba a roƙon kowa Allah kaɗai ake roƙo ba zancen ka ce to in na roƙi to shi kuma ya roƙan min Allah wannan to shi to ya zama kenan kamar yadda mushrikan maka suke ai su mata suka ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai muna bauta musu ne dan su kai mu ga Allah din ba haka ake yi ba Allah ake roƙo ulidullaha awid'ur rahman ku roƙi ko Allah ko ku kira Allah da sunansa Allahu ko ku kira shi da sunansa ar-rahman ayyan mata da'u. falahul asma'ul husna kowanne za ku iya kiran Allah da shi to Allah subhanahu ta'ala yake cewa rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai wa rabbul mashariqi kuma shine ubangijin mahudar rana da mafadar rana wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai anan ubangiji subhanahu ta'ala ce wa rabbul mashariq al mashariqu jam'u mashriq ne ita kuma al-mashriq shine inda rana take fitowa kamar yadda al-maghrib ita ce inda rana take faduwa to anan Allah ya faɗi tamba wa rabbul mashariq ma'abu shi shine ubangijin mahudar rana kenan rana tana da sama da mahuda ɗaya, amma a wata ayar kamar yadda yake a cikin سورة المعارج سأل سائل ألا ya فلا أقسم فلا أقسم بموا... فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون الله يسير فلا أقسم برب المشارق كأن المشارق كما يدنا الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق masharik kaga nan ma daidai da wannan kenan amma a cikin ar-rahman faro mana daga farkon aya Allah ya ce a ko kuma ka ko mana rabbul mashriqain rabbul mashriqain wa rabbul maghribain فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce rabbul mashriqaini shine ubangijin mahudan rana guda biyu wa rabbul ne, kuma shine ubangijin mafaɗar rana guda biyu <coughs> to abinda suka ce shine ita rana ɗin a wurin wata tana da mahudai da yawa <coughs> akwai mahuda ta farko akwai mahuda ta biyu akwai ta uku wanda gwargwadon adadin kwanakinta a shekara wanda mahudatta ta kai 180 ta kai a 180 to idan Allah subhanahu wa ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi to yana maganar gaba kide mahudar da mafadar kenan idan kuma yake ce idan kuma yace rabbul mashriq wal la ilaha illa hu fattakhidhu wakila to yana nufin guda ɗaya amma da ma'anar jinsi idan kuma ya ce almashirikaini walmagharibaini to ya kasa tsakanin a ranar tsakanin mahudar biyu lokacin da ake samun zafi da kuma lokacin da ake samun sanyi zamanin shita'i wa zamani asai amma duk da haka wasu malaman kuma suka ce abinda yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa rabbul mashariqi wal magharib dinnan ana nufin idan ka kalli gabas ka kalli yamma za ka ga gabas ta fara ne daga, daga, point in ka ɗauki polar ɗin daga point ɗin gabas idan za ka yi ta yin dama kaga za ka yi ta yin gabas amma maso kudu kudu kudu kudu har izuwa inda za ka zo ƙarshen inda za ka tiƙe ka bar gabas ka tafi kudu kudun kuma ita ma an ka tafi za ka ga kana ta ɗaukar ta kudu maso yamma yamma yamma har sai ka je yamma daga yamma ita kuma kai ta ɗaukar ta yamma maso arewa maso arewa arewa arewa har zuwa inda aka ce arewa ita kuma maso gabas gabas gabas to to wayannan wannan polas din su ne aka hada su suka bada al-mashariq wal magharib wannan dai tafsirai ne da malamai suka yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbul mashariq sai sai Allah ya ce mi inna zayyin إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Allah ya ce inna zayyana a duniya hakika mu mun yi wa saman duniya ado mun kawata ta bi zinatin da ado wani irin ado ne sai aka kawo badal din adam aka ce alkawakib adan shi ne taurari wannan ƙira'ar hafsu kenan da hamza amma idan ka ɗauki ƙira'ar jumhur bi zinatil kawakib da adan taurari sai zanto alba'u harfu jarrin zinatu ismin majrurin bi ba sannan sai wa huwa mudafun alkawakibi mudafun ilai sai zama sifa ce ta wato ta zina amma an kace bi zinatin to sai kamar mai tambaya zai magana me ce ce zina ɗin sai Allah ce al-kawa al-kawakib ita ce sune taurari to Allah subhanahu wata'ala ya kawata saman duniya da ado na taurari in ka kalle ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu al-malki الملك mulk وعز biyadihi al-mulk Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله يشيء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كو بزينة الكواكب وحفظا kuma sannan ita saman duniyan mun kawata ta da wato ko kuwa mun kiyaye ta sai zanto mansubun na bi fi'il muqaddar taqdiru wa hafiznaha bi naw'i hifzin mun kiyaye ta min kulli shaytanin marid mun hana duk wani kangararren shaiɗan ya hau sama domin da ya doshi saman la yasma'una ila ilal malail ila yanzu ba sa iya zuwa su je su jiyo magana ilal malail a'la zuwa can tawagar da take sama wajen mala'iku la yasma'una kenan wannan yasma'una ita ce kira'ar hafsu an asim da kuma kufiyun amma shu'uba da kuma al-qurra'u sab'a su ko suna karantawa la yasma'una ila al-mala'il a'la sai zanto la yasma'una ila al-mala'il a'la ba ka zuwa an ce sami'a ai sami'a zai zama fi'ili ne muta'addi ila maf'ulin bi ya ji magana ko ba haka ba sai ka ce ya ji zuwa magana ba to amma abin da yasa aka sa mata kalmar ila saboda an yi tadminin a sami'a din wani fi'ili wanda ba a bayyanar da shi ba sai aka bayyanar da ila wacce take nuni zuwa cewa akwai fi'ili wanda yake nuna cewa suna hawa ne la yasma'una ila al-mala'il a'la in sun taka ma sun hawa yukuzafuna ana jifan su min kulli janibin daga dukkan wani bangare na sama gabas da yamma duhuran ana su to ba kora kai ake tsaya a nan ba walahum kuma in an je lahira ma Allah ya tare da musu azabun wato azaba wasibun dawwamammiya wacce za su daɗe a cikinta ko kuma wacce take mai tsanani wannan haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hijr wa laqad ja'alna fis sama'i ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Allah maɗaukacin sarki yake cewa haƙiƙa mun ƙawata saman duniya da fitilu na taurari ko muka sanya su su zama sanadiyar jifan shaidanu aljanu kenan ah, Allah subhanahu wata'ala ce ah, yau walqad ja'alna fis sama'i burujan haƙiƙa mun sanya matattakalai ko burji-burji a sama wa zayyana halin naziri na muka kawata sama saboda masu kallo da taurari kenan muka sanya mata taurari wa ha kuma muka kiyaye ta min kulli shaytanir rajim muka tsare ta daga hawan dukkan wani shaydan jefasse illa man istaraqa sam'a sai dai fa wanda zai ji sato ji fa atba'ahu shihabun sai wato wani tauraro mubinin bayyananne atba'ahu sai ya bi shi domin ya jefe shi shi ta Allah ce wa yuqzafuna ana jifan su min kulle janibin duhuran ay haruna duhuran ana nesanta su yutraduna wa yumna'una min alwusul ila zalik shine ma'anar duhuran walahun azabin wasif kuma shine daidai da ayat cikin tabaraka cewa wa a'tadna lahum azabas sa'ir illa man illa man khatafata wanda ba a halakar da shi nan take a cikinsu to fa sai dai wanda wato ya je ya cikin gaggawa ya saci abin da zai sata na ji ai illa mani ikhtafa min ash-shayatin al-khatafa ta kalma daya da zai jiyo ta daga sama sai ya wurgo ta zuwa ga na ya shi kuma na kasan ya jefa wa na kasansa to shi ma da sun wabci kalmar to Allah subhanahu wataala yake cewa to فأتبعه إلا من اختطف إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب wato wanda yake mai matuƙar sauri yasqubu ma yanzu alaihi wanda in yazo yana shiga ya soki dukkan abin da ya sauka a kansa to wannan tauraron shine zai faɗo wuf a kansa kuma wato ainihin ya halakar da shi to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake musu kamar kuma yadda muka sani a asar cewa shaydanu suna hawa sama in sun hau sama to kuma sai ubangiji subhanahu wataala ya jefo su kuma da can suna hawa sama amma tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka faɗa a cikin suratul jinni wa inna lamasna as-samaa وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا suke cewa wa inna kunna naq'ud wa inna lamasna as-samaa fa wajadnaha mulia <coughs> mu mun kasance lamasna mun nufi sama saman duniya domin mu je mu satoji kamar yadda muka saba fa wajadnaha mulia sai muka same ta an cika ta harasan wato da masu gadi shadidan masu tsanani wa shuhuba da taurari wa inna kunna naq'udu minha da muna samun wuri a saman mu laɓe maqa'ida istam’i wuraren da zamu iya jiwo magana daga sama ta mala'iku amma mai yake faruwa fa man yastami il'ana duk wanda ya yi kokarin kasa kunne ya ji yanzu ya ji lahu shihaban zai samu wani tauraro da aka tanadan masa rasa dan yana nan yana jiransa? sa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Allah subhanahu wataala ce wa ma nazzalat bihi shayatin alqur'anin nan ba shaydanu ne suke sako da shi daga sama ba wa ma yanbaghi lahum hai bai ma dace da shaydanu a ce sun saukar da wahayi ba wa ma yastati'una kuma ma ba za ma su iya ba innahum anis sam'i ma'zulun Allah ya hana su ma jiyo wahayin daga sama saboda me yuqzafuna min kulli janib da sun hau saman Allah subhanahu wataala yana sawa wato a jefo su da wannan makamin hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi daga abdullahi bin abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi a cikin labarin da yake baya wa ba'adu ba'dhum fawqa ba'din aljanu suna hawa wannan ya hau kan wannan domin su je su sato ji a su ji mai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan hadisin kuma hadisi ne ingantacce kuma haka zalika ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yuhtatafu shayatinu wa yahtatifu shayatinu as-sam'a fayurmauna shaytanun suna zuwa su je su wato kalma domin su ji wata sai a jeto sai su fayaqzifunahu sai su dinga jefo maganar ila awliyaihim zuwa bokaye mutanansu faman ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun idan shaidanin suka kwaso maganar daga sama sai su kai wa bokaye bokaye kuma sai su sirka maganar da ƙarya wanda ya zo ya samu maganar kamar yadda take to gaskiya ce na huwa ya zidun duk da cewa suna canja magana kuma su yi ƙari wannan hadisin hadisi ne ingantacce to ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wannan magana game da abin da ya shafi al'amarin aljanu fastaftihim فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب الله يسير فاستفتهم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتم بيسو سباك العباري سو مشركا مكما سكين maka tashin alkiyama tunda yanzu an shiga darasi na biyu game da abin da ya shafi tashin alkiyama sai Allah ce ka tambaye su afam ashaddu khalqan shin wai girman jikinsu a ganin su shine yafi kowace halitta girma amman khalaqana ko kuma a'a mala'ikun da muka halitta a sama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mala'ika daya saboda girman girmansa ya ce ma bai na shahmati uzunaihi tsakanin fatar kunnensa da wuyansa tafiyar shekara ɗari bakwai ce mala'ika ɗaya kawai gashi nan kuma mala'ika ɗaya akwai wanda yake da mala'iku yake da fukafukai sittumi'a ɗari shida mazala da ya ga jibrilu wa ma'ahu sittumi'atu jina janah afuwan yana da fukafuki ɗari shida kowane fuka-fuki ɗaya in ya ajiye shi a ƙasa sai ya taɓo can ƙarshen sama haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa an man ko ko mala'ikun da muka halitta da kuma girman sama da ƙasa da muka halitta a ganin su su ne suka fi girma ko wa'annan inna hun su fa asalin halittar su fa baban su annabi Adam mun halicce shi ne min tinin wato daga taɓo lazibin wanda yake ai lazijin mai danko wanda watakila ma in an taba in kasar ko taban zai iya biyo hannu to don haka wanda aka halicce shi da irin wannan kasar wacce take ba wani tauri ne da ita ba da an sa hannu za a iya dangwalota shine yake ganin ba za a iya mai da shi ba ku ba duba ku ga manya-manyan halittun da muka faɗa muka halitta to wannan kalubale ne gare su amma za mu dakata anan saboda lokaci mun yi aya goma saboda aya ta gaba tana da alaka da babi na aƙida da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما ألقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا كورونا اللهم ارفع عنا كورونا اللهم ارفع عنا الكورونا اللهم ارفع عنا الزلازل اللهم ارفع عنا الطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على الحمد لله رب